mai bauchi bismillah mana to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ne abun ah, ne a wa sallallahu ala nabiyil karim to mun gode wa Allah mun sake dawowa abun da ya dawo da malali shigo mana mun zo ne mu dada godiya on behalf of Bauchi State Tourism Development Corporation da kuma gandun dajin yankari sakamakon yawa tsallaka haka sakamakon kokari da aka mana area for change yanda ta mutunta mu ta girmama mu ta zaɓa a cikin ambasadodinmu kuma muka yi dace shine ciyaman na ambasadodinmu na yawon buɗe ido na jihar bauchi baki ɗaya kuma a ciki ga wakilai manyan membobi irin su fanti guys kun san irin gudumawa da fanti guys yake bayarwa gaba daya a yawon bude ido da abubuwa gaba daya wanda ba ranar da daka bude baka ga yayi a akan yankari ba su mu lamebura maladulba da duk sauran wajaje to muna fata da al'ummar jihar bauchi za mu ɗauke wannan tsari a ɗauke wannan miƙati in allah ya yarda jihar bauchi he ta zama na tana ciyar da kanta kuma ta ba da bashi ma wata jiha a ƙasar nan saboda haka muna godiya na musamman da wannan karamci da aka mana yanzu za mu baka mu tabbatar maka da wannan abun on behalf of mu kanmu to ba komai ya sa haka ba kaga irin mutane da suka taru ga farfeso mai gidana yana nan ga alhaji shehu ga uk ga fantis ga eh, chairman eh, director na exam ganin nan ga mai bauchi ga honorable bello party ga manyan baki ga su dai kana ganin su saboda haka wannan tsayuwa ya tabbatar akwai aminci a tsakaninmu kuma kana da kyakkyawan alaka allah ya saka da alheri allah ya ba mu sa to a madadin wannan takarda kamar yadda aka rubuta ambassador halliru adamu saikula wannan appointment letter su ne na wakilin matasan arewa da kuma arewa peace ambassador duk wanda aka ba shi wannan abun an tabbatar masa da zai iya ne amana ne aka baka kai wakili ne nagari bayan wakili nagari gari kai ne ciyaman na wakilanmu na ambasadodinmu muna addu'a Allah ya taya ka riko muna addu'a Allah ya nuna mana ranan wannan nadi kuma wannan naɗi ina mai tabbatar maka zo da dukkan jama'an kamuyanka masu ɗaukan nauyi saboda ka cancanta wajibi ne mu rama wa kura aniyanta mun gode allah ya ba mu sa allah ya sa alheri yawa eh professor ya yawa to kun gani to Allah ya saka da ni albashin gwamna eh sadakatul jariya ne yake ne yawa Allah ya saka da alheri mun gode yawa mutumi na